na daɗe ina son jefare shi zuciyata ta kamu da son shi tun farkon raɗe raɗen auren shi da na ji na ɗauka da wasa ne sai ban damu ba har anko na yi amma ban samu na je ba na zo kuma kano amma na kasa zuwa saboda zuciyata ba ta iya jure kallon ana ɗaura masoyi na aure ba in dai da zai amince da aure na ni gidan da zamu zauna ban da problem na ce maka lefan shi ma na yafe ni zan mishi lefe kuma ni zan ba da sadakin aure na in bashi ya ba da an zo daura aure za mu so mu ji cikakken sunanki sunana hajiya khadija amma an fi na da first lady aswaju duk da yanzu ma a kira ni kawai da first lady dan ni yanzu ba ta aswajun nan bane da yanzu ni baby ji fresh ne yawa shin menene gaskiyar kamuwar soyayya ki da ji fresh to sharfaddin ai ni yanzu bana magana jarabawa ce Allah ya riga ya dora mu sai dai haƙuri kuma mu zauna mu jira mu gani in Allah zai dora mu akan wannan bawa to in Allah bai dora ni akan wannan bawa to sai dai in ba zuciya ta haƙuri ko kuma in aka ji ciwo ya kama ni ya kwantar da ni to dama an san me dalili domin Allah zan gaya maka gaskiya na daɗe ina son jefare shi zuciyata ta kamu da son shi tun kafin a tun farkon raɗe raɗen auren shi daga sayyada sadiya haruna da na ji na ɗauka da wasa ne sai ban damu ba sai daga baya har ni abin da ma hana zuwa bikin kenan domin Allah har anko na yi amma ban samu na je ba na zo kuma Kano amma na kasa zuwa saboda zuciyata ba ta iya duba ba za ta iya jura kallon ana ɗaura masoyi na aure ba domin Allah ka san kowa da ƙaddarar shi ƙaddara ta ce wannan sai dai in yi haƙuri amma idan ina nan ina addu'a idan Allah ya ɗora ni akan shi ya dube ni da idan rahama ya so ni kenan. ina son ji fresh ina son ji fresh ina son ji fresh ta ji so uku na faɗa ko bai kamata ba na kira shi da ji fresh ba ya kamata na kira shi da baby na ko in ce zuciyata da gaske nake gaya maka serious in dai da zai amince da aurena ni gidan da zamu zauna ban da problem na ce maka lefan shi ma na yafe ni zan mishi laifi tun daga rana ta ɗaya har rana kwana goma da yin aurenmu kayan da zan ɗinka masa da zai dinga sakawa ni na ɗau wannan alƙawarin kuma ni zan ba da sadakin aure na in bashi ya ba da an zo ɗaura aure ni kawai Allah ne ya ɗora min san shi babu yadda zan yi jarabawa ta ce haka ni ma ban taɓa tunanin haka za ta fara da ni <sighs> to Allah dai ya sa mu dace Allah kuma ya sa dube ni da idan rahama ya so ni kamar yadda nake son shi kullum ba na iya bacci bacci wahala yake min ina nan ina tunanin jefa shi to me ya zafi me ya faru abin yana damuna fa kuma uzuri ba laifi na bane laifin soyayya ne ka san ita ba ta ji ba ta gani kuma ni duk abin da za a ce jefa shi yana da shi ko yayi ni ba na gani asali na ba na ganin laifin shi kin sanar da shi wannan halin da ake ciki ne ko koya na sanar da shi duk yanda zai gane amma ya ki fahimta ta ko yana ganin kamar wasa nake yi ko ko yana ganin kawai ban mushi ba ne ko kuma ba zai iya aure na ba ne ko kuma yana ga kamar ba da gaske nake ba ina ga shi yasa amma na yi bakin ƙoƙarina na ganar da shi na ganar da shi ya ƙi fahimta ta na mishi magana ma sai ya shashantar da zancen. To yanzu me yake so idan Allah ya sa shi da waɗanda suka isa da shi sun ji wannan hira taki? Yanzu abin da nake so shi ne, ya fuskance ni ya tabbatar da ya gasganta zan aure shi kuma domin Allah ne zan aure shi ba don komai ba sai don kawai ina so in share mishi hawaye Shi ne kawai abin da nake nema ga masoyan shi da kuma wa'inda suke ba shawara makusantan shi kenan ko abokan shi kamar yan uwan shi in dai har ya amince zai aure ni kuma na masa alkawari kafin babbar sallah sai ya zama ango angon first lady insha Allah ba kya ganin abin da ya faru a auren shi na baya ba zai sare miki gwiwa ba a'a ba wani abu da ya faru ina ga dai kawai kaddara shi ce haka amma ni ba wani abu kuma ni ban ji wani mugun abu da yake da aiko ita ma sayyadan ta ce babu wani abu kawai dai dukan suna son su kawo wani laifi saboda su kara kansu ko in ce saboda ta kara kanta amma ni ban ɗau wannan wani abu ba saboda ai da zuwa aka ce ba shi da sana'a yi ko ba zai iya ba mu mace ci ba da sha ba da haƙƙinta na aure wannan shine zaka iya cewa shi mara ka samu nemo solution akai amma ina ga wannan ba wani abu bane